الرسل الآمرون النهي فلا أحد أبر في قول لا آمنه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ختام لا رجال الله بوصف لا عبيد الله إمامي تاج أهل الله وزاك السر آل الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين الفاتح لما أبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من يمن manyan shekunanmu مصمم مولانا الخليفه Sheikh Khalid wanda muke zaune gaba ɗaya cikin hadaransa yanzu Allah ya ƙara masa lafiya ya saka masa da alkhairi tare da manya-manyan malamanmu na wannan jiha mai albarka wannan ƙasa mai albarka da sauran manya-manyan masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika ban zaci zan yi wani magana ba gaskiya sakamakon manya-manyan malamanmu da suke nan na farko da kuma yadda muka zo da ni kuma alhamdulillah rabbil alamin a yau da safe muka samu isowa akra da yamma kuma muka iso kuma muna isowa muka zo muka tarar da khalifa ana kan gudanar da zikirin juma'a mun iso tare da mujtahidi alhaji ibrahim sarkin samari na lagos allah ya saka masa da alkhairi alhamdulillahi rabbil alamin alal hakika kamar yadda malamin da ya gabata ya faɗa ko ba a ce komai ba iya wannan haɗuwa ya isa ya zama mana shaida a gurin Allah da manzan Allah mun haɗu domin maraya zuƙa a kan babban manufan da Allah ya halicci ɗan adam a kai Allah yana cewa a cikin alkur'ani ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unfa wa ja'allakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda ya atqakum Allah ya halice mu ne lita'arafu domin mu haɗu mu gana mu yi mu'amala mu tuna mu zuƙatanmu alkawarin Allah kuma alhamdulillah Allah ya haɗa zuciyarmu gaba ɗaya akan manufa ɗaya manufan shi ne annabi Muhammad wanda wannan haɗuwan zuciyan, babu wani makhaluki da ya isa ya haɗa zukatan mutane wallahi idan ba manzan Allah wannan shine babban magana dis wanda zukata suke taruwa su yi kewa su yi farin ciki ba dan kuɗi ba ba don mulki ba ba don siyasa ba ba don komai ba sai saboda annabi muhammad kuma mashi kaɗai allah ya ba ma wannan duk duniya Allah yana faɗa mana a alƙur'ani lau'an fakta ma fil ardi jami'an ma Allah ta baina qulubihim da za ka ba da duk abin da yake duniya ba za ka iya haɗa zukatan mutane ba baka isa ba ko kai mai kuɗi ne sai dai kawai su ka saboda kuɗinka idan kai mai mulki ne sai dai su so ka saboda tsoronka idan kai mai wani makami ne sai dai a bi ka saboda makaminka amma kawai a haɗu ba dalili dalilin wani abu ne na daban na zuciya wallahi sai annabi Muhammad shi yasa Allah yake faɗa mana daga cikin manyan ni'imomin da yake mana da yake so muna tunawa yace wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufaratin minan an fa kun minha Allah ya ce ku tuna ni'iman da Allah ya muku kuna gaba da junanku kuna faɗa kuna rikici kuna cikin jahiliya amma Allah sai ya haɗa ku ya turo muku annabi Muhammad dalilin annabi Muhammad kuka zama ‘yan uwan juna kuna gaban wuta annabi ya zo yana kaɗe ku yana kora ku kuka zama ‘yan uwan juna wannan kaɗai ya ishe ku wallahi mun gode ma Allah wannan shine abin da shekul islam ya ce wa kulli mulukil ardi namat uyunuhum wa hazaka mulkun la yuba'u bi dirham duk sarakunan duniya suna tabacci suna ta neman zukatan mutane akan abin da ba zai yiwu ba suna neman su bautar da mutane dole amma su zo ga wani mulkin da ba da kuɗi ake sayensa kawai wani abu ne min indillahi to jama'a wannan haɗuwar shi ya haɗa mu kuma alhamdulillahi muka zo muka haɗu da alwujuhun nayyara fisaken su khalifa wanda kallon fiskan su kadai zai baka labarin wane ne su saboda malam ya faɗa mana Allah yana da wasu bayi mafatihu lil khairi wa maghaliqu lil sharri ko mafatihu lil khair in an karanta siyakin Allah yana da wasu halittu wanda su kawai mabuɗin alheri su kawai kwaɗo ne na shar wanda in an gan su kawai sai a ce Allah Allah kuma yana da wasu bayin da ba haka suke ba Allah ya tsare mu da waɗancan to muka zo muka haɗu da su suka mana addu'a muka samu madadi daga gurinsu to kaga wannan shine ainihin abinda wato mun gode ma Allah kawai mun gode ma Allah kamar yadda shehu yake cewa lakal hamdu hatta la yakuna li nadiqin min alqawli illa alhamdu walhamdu walhamdu to mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah abinda zan faɗa cikin minti biyu zuwa uku yana da kyau mu san magza ma'ana ainihin abin da ake nufi da wannan haɗa zukatan ainihin magza ainihin manufa na haɗuwan zuciya cikin Allah da haɗuwan zuciya cikin manzan Allah ya kamata yana da kyau mu sani in ba mu sani ba mu ƙara sani magza ɗin ba iya shi ne jazban da muke yi ba akwai wani abu a ɓoye kuma cikin jazba wanda idan Allah ya sadar da kai da wannan abu to gaskiya har ce ba zai iya faɗin wannan abin ba kamar yadda abu yazid al-bastami yake cewa law arafa al-muluku ma zukna la khasamuna alayhi sarakuna ma in suka san abin da muke ji to da su bar rikici a kan sarauta sai sun zo sun yi mu husuma da mu dan su ji irin abin da muke ji saboda ya fi mulki ya fi kuɗi ya fi siyasa ya fi duk abin da wani yake nema dan ya taru. to meye magza da zukata suke samu a wannan farfajiyan na muhammadiyya wannan farfajiyan da take ɗaga ruhi ta kai shi zuwa ga alhadaratul ilahiyya sannan ruhin idmi hilal cikin asirin ubangiji mene wannan abu to wannan abu akan riske shi da abin da ya fi komai ɓuya a cikin kanka da kanka ba ana riskansa ne da fatan kunne ko da ƙwayan ido ko da ɗanɗanon harce ba alhawas ba gaɓoɓi ba ne suke riskan wannan duk abin da kake ɗanɗana shi da gaɓoɓin kan nan guda biyar wanda su ne falasifa suke kiran su hawas ko gaɓoɓin da hassan da gaɓan da ake gane akwai abu to duk waɗannan abun hujub ne jabai ne suka rurrufe ainihin haƙiƙanin wato kaman dai misali idan an ajiye gold cikin akwati to ina ganin wannan akwatin shi dai ya rufe gold ne amma ba shi bane gold ko wannan misalin yayi nisa idan an zuba turare cikin kwalba zaka ga kwalban yana da kyau amma in turaren ya ƙare sai a ajiye kwalba to akwai wani jauhar da muke da shi a kan muke muka mu gaba da muke ta san mu gina su abin da wannan wanda wannan shine idan Allah ya taimake ka ka kula da shi to zaka samu alhayatul abadiyya rayuwa na har abada rayuwar da ba mai yankewa ba kamar gold da aka ɓoye shi cikin kwasfa kamar lu'lu'u da aka ɓoye shi cikin mm, wato ma'adin to haka ɗan adam yake da shi da asirin da yake ɓoye a cikinsa to duka magza na waɗannan aurat ɗin da waɗannan liqa'at ɗin ina cewa magza ke da wasu ba su sani ba ainihin abincin da ake so ka samu na wannan haɗuwan da wannan zikirin shi ne. wato ka samu rayuwa spiritual rayuwa ka samu rayuwa na ruhi ka samu rayuwa na zuciya na tafiya zuwa ga Allah mataki mataki manzon Allah ya zo mana da addini mai mataki guda uku maratib uku al-islamu wal imanu wal ihsan sabila da liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi arrahiluna ilayhi wa man qadira alaihi rizquhu alwasiluna ilayhi kaman yadda ibnu sakandare sakandari yace kowa ya tafi gwargwadon iya wato abinda Allah ya buɗa mishi na haske to tafiya din akwai sairun nafsi akwai sairul qalbi akwai sairun ruhi wanda shi sairun nafsi tafiya na rai din nan wannan gangan jikin ita ce aka baka dakwanta ka ɗauro ta da sasari ka jawo ta da ƙarfi sai ka kawo ta gurin zuciya a zuciyan kuma da akwai haske da Allah ya boye in zuciya ya karɓa sai ya yi ta ajiye wannan hasken a matakai na kusanci da Allah in Allah ya karɓa kuma sai ya naɗa hijaban kawai sai a shigar da kai cikin ruhaniya sairun nafsi shine tafiya a makamul islam ka bauta ma Allah ka jawo jikinka ka hana mishi haramce haramce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqil maharima takun a'badan nas ka guje maharam sai ka zamo mafi zamowa mai bautan Allah shi yasa Sheikh Ahmadu nitijani ya ce bautan Allah a makamul Islam sunansa al ibada. bautan Allah a makamul iman sunansa al'ubudiyya bautan Allah a makamul ihsan sunansa al'ubuda ana abin matsayi matsayi ne masu bautan Allah a makamul islam su ne suke da ƙoƙarin su fi ƙarfin ransu su tursa sama ransu su bautar da ransu ma Allah a maimakon su bautar da kansu ma ransu don duk abin da kake yi domin ka jiyar da kanka daɗi to bautan kanka kake yi kai har aljanna idan kana neman ta ba yardan Allah ba to kana bauta ne ma kanka sabila da aljannan daɗi da ka ji daɗin mawa zai dawo ma kanka zai dawo har bautan Allah da tsoron wuta kake yi ba tsoron Allah ba to wuta kake yi ma kanka sabila da tsoron wutan wai kai ne karka kone? kai ne kake tsoron wutan kaga dukka ya zama almasalihun nafsiyya huzuzun nafsi ranka kake so mene ka kare to amma ka ɗauko ran gaba ɗaya ka yi isti'badin ta zuwa ga Allah sabila da mafi girman kangararren dudan adam rida minka anha la an tashaba jahilan yarda an nafsihi khairun an tashaba jahilan la yarda an nafsihi ainihin duka kangarewa wannan ran ita ce kangara shedan ma da kullum kake isti'aza kake ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to bai kai wannan ran naka kan garewa ba dan shi ma shaidan lokacin da ya saba ma Allah ai ba wani shaidan shi din ne shaidanin kansa lokacin da shaidan ya saba ma Allah waye shaidanin sa shi ne ransa ne saka mishi yayi girman kai sai ya saba ma Allah to haka ranka da kake tare da ita kullum kake son ta ji daɗi kake gina mata gida kake ƙawata ta kake soyar mata da kyawawan mata ita take so kuma wanda haka aka ƙawata mata to duka waɗannan abubuwan da kake gina ta da shi kana gina wani abu ne wanda in baka fi sa ba shi ya fi ka to in ya danne ka ka danne kenan ka halaka ka kare wasrif hawa hawa hazira an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yusmi wara'i hawa hi fil a'mali sa'imatan wa in hiya istahalat al mar'a fala tusil kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna as-subha fi al-jasad ran a shi yasa wani filosofi yana cewa eh, wani filosofi yana cewa lokacin da kake so kaga ga wanda yafi kowa baka cikas da matsala a duniya ba za ka je kana neman abokin gaban ka kana cewa wani abokin gaba na ka je ka bude madubi wanda zaka fara gani shi yafi kowa baka matsala shi ne babban abokin gaban duk matsalan da kake samu kake rigima da mutane kai ne mafi girman matsalan kanka wa nafsun wa nafsin wa ma sawwa alhamaha fujura wa taqwa to ma'ana a al-islam zaka dauro wannan annabsun ne da salasil ka dauro shi da chain ka jawo shi in yana son abu ka tursasa masa duk abin da ranka mene ne wani ibnu ata'illahi sakandari yace yace in kana son ka gane abin da Allah ya fi yarda da shi to ka duba abin da ya wahala ma rai in rai ba ta son abu to kawai kafa'an da shi Allah ya fi yarda abu ha'alan nas to kaga wannan sairun nafsi mu taso daga makamul islam mu gangaro zuwa ga makamul iman rihla tawila tafiya ne mai tsawo yanzu haka mu din nan da yawan ire-ire na ire-ire da muke nan wajen wallahi musuluncin mu ma bai gama cika ba ballantana mu zama mumine ballantana mu zama musulmi almajiran shehu tijjani amma me ya faru shehu ibrahim ne ya zo ya kwaso mu gaba ɗaya a cikin motarsa كفيت سحابي في الطريق عنا وكل هموم بالجذب نالا منا ولم يكن للأقطاب قبلي مثل ما نزل عبد من فيد يروق سنا وأشكر ربي ليس سري آكرا وأسجر أتباعي أني لفنا shehu ne ya kwaso mu gaba ɗaya amma musuluncin namu ranmun da ake so mu yi mujahada da ita mu yi kokowa da ita to tafi ƙarfin mu allantana mu je zuwa ga al makami maqami na al-ubuda wanda shi wanda yake maqamul islami ya abudullah min wara'i hijabi yana bautan Allah ne cikin hijabi yana bautan Allah ne sabila da maslahan nafsu din wai kun san idan ana so a yi wayo ma yaro yayi karatu sai a dauko mishi alewa a ce mishi in ya iya karatu za a bashi alewa so ake yi ya sha alewan a'a abin ake so ya yi karatu wannan ni'imomin da Allah ya faɗa kawan aljanna da jin daɗin aljanna Allah ya faɗa mana ne dan mu bauta masa dan yana son mu bai san mu halaka la yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum Allah bai san ya azabtar da mu sai ya ce mana to ku zo dan ba ku wani abu to sai muka zo yu muna neman wani abu to Allah so yake ya kawo mu ya ɗauro mu ya jawo mu mu zo gurinsa idan muka ɗanɗana cikin al'islam muka shiga cikin iman muka dawo soyayya sabila da bautan Allah cikin al'ubudiyya bauta ne cikin matakan soyayya bauta ne da zuciya bauta ne wanda akwai mushahada a ciki amma kuma mushahadan hal ne ba makami ba ne na san akwai ga maulana sheikh nan su ne arrasikuna fi tasawuf din akwai wato matsayin masu bautan Allah akwai wanda matsayinsu hal ne akwai kuma matsayin wanda matsayinsu mujahada ne akwai kuma wanda matsayinsu makami ne wannan abu ne mai zurfi amma bautan Allah cikin makamul iman bauta ne cikin darajatul hubbi matakai na soyayya ɗabaƙan an tabaqi wanda za ka na bauta ma Allah hubban wa shauƙan kamar yanda wani ya zo ya samu wani an ce mahaukaci ne a sifan mahaukata yake ya zo ya ga wani abidi mai bautan Allah yana ta ibada ya ɗaga hannu yana ce ya Allah kar ka ƙona ni a wuta ka sani a aljanna sai yana ta masa dariya mahaukacin sai wannan abidin ya ce me yasa kake dariya ya ce na ji kana ce aljanna da wuta sai ya ce to kai baka son aljanna baka tsoron wuta ya ce ni ina tsoron Allah ne ni ina son Allah ne ni yardan Allah nake nema wa ridwanun min Allah akbar yace amma ku marabarmu da ku antum ta'buduna Allah khawfan wa tam'an wa nahnu na'budu Allah hubban wa shawqan da ku shine ku kuna wutan Allah ne tama'an khawfan shi yasa za mu ga idan an je wani wajen sai Allah ce duk ayyukan namu ma idan an auna bai kai ya, ba mu sa ba sabila da aiki ne da bai da cikakken ikhlas illa an ya tagammadana Allahu bi rahmatihi nasallallahu an ya tagammadana sai kuma al-ubudiyya wadda al-ubuda wanda shine ibada a cikin maqamul ihsan wanda shi ma wani matsayi ne wanda Allah yake zaben baya shine spiritual alaka tsakanin mutum da ubangijinsa saboda haka mu tara zuciyarmu duka mu ba mu Allah fafirru ila Allah mu taro tafiyanmu gaba ɗaya mu bar halittu mu tafi gurin Allah la tarhal min kaunin ila kaunin ka himadar raha bal irhal min alkauni ila mukawwin alakwan wa anna ila rabbikal muntaha wanzur ila qawlihi alayhi salatu wassalam wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوج بها فهجرته إلى ما هاجر إليه خلاص kar tafiyan ka ya zamo ka taso daga gurin halittu kana ta wahala kuma za ka je ka ƙare ka koma cikin halitta ne kamar yadda jakin da yake safara da kaya guri ɗaya yake kai koma, amma ka tashi ka bar halittu ka tafi gurin Allah mahaliccin halittu wannan shine ainihin wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi saboda haka mu ba da zuciyarmu ma Allah da manzan Allah mu ba da mu ma Allah Allah zai iya mana komai mu yi haƙuri akan wahalan da za mu gani na biyayya ma Allah soyayya ne yake ɓuya cikin wannan wahala kuma mu gane zangon duniya takaitaccen lokaci ne matuƙa a yanzu ne a idan mu muke ganin shi mu mumaddad yana da yawa amma bayi da tsawo takaitacce ne sosai sosai to mu ribaci lokacinmu fanan hazzaka minhu qabla fawti shabab mu ribaci lokacinmu kafin daman mu wuce duk iyayenmu da muka gansu da furfura sun tsufa ba su ji lokacin da tsufan yake shiga jikinsu ba kawai sun gansu sun tsufa al'ayyam yau da gobe yau da gobe kawai mutum sai ya ganshi ya tsufa shi kenan in ma fa yana da tsawon rai ke sai ya ganshi ya tsufa kuma daga nan rihla ce kasira kana mutuwa shi kenan gaba ɗaya an kare an kare mission ɗin gaba daya abinda ka girba a duniya shi za ka je ka riska a lahira mutum an halice shi bai zo duniya da komai ba sannan ya tashi yana ta neman komai sannan ya mutu bai je ya mutu da komai ba sannan ran kiyama a masa hisabi akan komai ah to ai sai ka gane komai ba komai bane Allah ne komai kullu shay'in halikun illa wajha hmm. kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram muna roƙon Allah Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma ahsin na fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah maulana khalifa Allah ya kara muku lafiya mun yi su'ul adabi mun yi magana da yawa Allah ya kara muku lafiya a shehunanmu da muke tare da su a nan Allah ya saka musu da alkhairi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله